الذي اختص نبيه محمدا بأصحاب كالنجوم وأوجب على الكافة تعظيمهم واعتقاد حكية ما كانوا عليه لما منعوا من حقائق المعارف والعلوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتدرب بها في سلكهم المنزوم أولي البر والتقوى وأهل الفضائل إصابة إشفاق وخير ونائل صمت بقبول الحق من خير قائل أقردت لآيات له والدلائل بها طلق والطريق موضع وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي حباه ربه بالسره المكتوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين بدوام الحي القيوم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا takwas ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin da daidai da 22 ga watan bakwai ne ko shekara 2018 a wannan masallaci na matasa inda muke karatu littafin babban malami al-imam an-nawawi Allah ka ji kansa Allah ka yi masa rahama muna babul khawfi babin da ke magana a kan tsoro za mu tashi hadisi na ɗari da biyu a irin na hudu haka ne وعن radiyallahu anhu daga عنه Allah ya kara masa yadda. قال yake har sai ranar ta kasance minhum daga su halittu din ka miqdar mil kaman kwatankwacin mil mun san mil ai eh kilomita mita nawa ne mil ɗaya ina masana suke eh mita ɗari sai ka duba ko قال سليم بن an الراوي عن المقدار سليم بن عامر الراوي daga miqdar yace fa wallahi na rantsi da Allah ma adri ban sani ba ma ya'ni bil mil me shi miƙida da yake nufi da annabi ya ce mil a masafata ardin shin yana nufin nisan tafiya na ƙasa hamil mil ko ko mil allazi tuktahalu bihi al-insan da yace la yaruna fiha shamsan wala zamharira yayi ta wannan ranar tana da lokaci akwai lokacin da za ta tashi aiki shi yasa Allah yake wajumi ash-shamsu wal qamar akwai lokacin da za a hada rana da wata din fatarwa su sun daga sun gama ainihin wato aiki shi yasa hadin Abu Zarri fari yake faɗa annabi yake cewa kun san wannan rana in ta fito da rana ta bullo daga gabas ina take zuwa ta faɗi sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam annabi ya ce kullun da safe idan ta fito yadda kake ganinta za ta je inda za ta faɗi iya faɗin ƙofar annabi ya ce tafiyarta ya kai wajen shekara saba'in ita ce babu tauba wata take mafto an buɗe akwai ranar da kullum haka take tunda aka kafa duniya zuwa yanzu ba wanda zai faɗa makabbul magaribe ne ubangijin gabas biyu zai ce ubangijin yamma biyu wani wajen zai ce fala uqsimu bi rabbil mashariki wal magharibi inna laqadiruna in an tambaye ka an ce ka nuna ina ne gabas dewa ina ne yamma dewa kaga ai ba za ka iya nuna ba saboda rana inda take bullowa da safi ba waje ɗaya ba ne shi yasa ka fara kai ka gani a shekara ɗaya kullum idan rana za ta bullo yanzu da safi za ka ga santa daidai inda ta bullo nan gobe za ta ɗan karkata nan jibi za ta ɗan karkata nan to tun da ba guri ɗaya take bullowa ba a gabas shi yasa Allah sai ce rabbul mashariqi wal magharibi haka inda take zuwa ta faɗi idan yamma ta yin kasa ido da aka yau in ta faɗi a wannan santar gobe za ta ɗan karkata haka jibi za ta ɗan karkata haka to haka take yi kullum idan ta je ƙarƙashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala ce masa sujjada Allah zai ba ta izini ya ce ta dawo ta sake bullowa gabas ta sake komawa haka take ta ranar da idan ta riga ta je can idan ta yi ma Allah subhanahu wa ta'ala sujjada idan ta nemi a ba ta izini ta dawo ba za ta dawo ba ta riga ta gama to lokacin kuma daga zarar rana ta riga ta fito daga yamma to shikenan al'amura kuma sun lalace Allah madaukakin sarki ya tsare mu to a wannan lokacin idan aka kusanto da rana ƙasa ƙasa da mutane fa yakunu na sai mutane su kasance ala aqdari a amalihim fil ardi akan gwargwadon yadda suka yi aiki a nan duniya wajen gumi faminhum daga cikin mutane man ya kunu akwai wanda gumi zai kasance masa ila ka abai zuwa idan sahunsa saboda iya abin da ya na aiki kenan wa minhum daga cikin su akwai wanda man ya kunu ila rukubatayhi akwai wanda gumi zai kawo masa gwiwa wa minhum daga cikin su man ya kunu ila hitwayhi akwai wanda gumi zai kawo masa kugunsa wa minhum daga cikin mutane akwai man yuljimuhu al-araqu akwai wanda gumi zai nitsar da shi nitsawa wa ashara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yayi nuni biye da hannunsa ila fi har zuwa bakinsa sa annabi yace akwai wanda gumi sai ya kawo masa nan din ba saboda bala'i to wannan shine abin da zai faru ranar ba da haka zamu ga hatta hadisin shafa'atar kubra dogo da na mu da karshen hadisi kun ga haka annabi yace wa tadnu minhum ash-shamsu malam mai zuhuri yana cewa haulul hashri a azamu kullu amrin idan shuhada utu kafal litasabi tsoron tashin alkiyama shine tsoron da yafi kowane irin tsoro idan aka tsayar da ɗan adam sun ai magana da shi a gaban Allah yace taral aada atantiqu bil ma'asi to a lokacin ne zaka ga gaban ɗan adam suna kuriti da saban da suka yi na Allah a nan duniya sannan yana nuna mana cewa mutane za su kasance cikin tsananin ranar alkiyama a lokacin da za su tsaya gaban Allah ala hasbi a amma an gwargwadon abin da suka yi ne na aikin su shi yasa nace a baya gwargwadon yadda idan mutane a nan wajen suka zama yan gaba gaba gurin aikin alheri to a lahira komai ku ne yan gaba gaba amma in ka zama to dan baya baya a nan to Allah ya kiyaye ya ta zama dan baya baya a nan sannan a targibu bi amalin khairi qira'at gaba da hatta ba arquhum fil ardi har sai idan gumin mutane ya tafi cikin ƙasa na zira'an zira'i saba'in a cikin ƙasa ba sannan wayil kuma sannan gumin sai ya dinga nutse su hatta ya baluga a a aznahum har sai ya kai ainihin wato wajen kunnuwansu wannan hadisi bukhari da muslim ne wa ma'ana ya zahabu fil ne shine Zilu yana saukawa ya gusu yana nitsewa a cikin ƙasa wannan ne. shi ma wannan hadisi yana karantar da mu tsoron tashin alkiyama da kuma abin da za a fuskanta na gargaɗi da kashedi dangane da fa'iza wajabat idan ta riga ta faɗi an fahimta ne yace hal tadruna ma hada annabi ya tambayi sahabbai yace kun san ko me wannan qulna Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da annabi su suka fi sani da haka idan abu ya shafi shari'a sai a ce Allahu wa rasuluhu a'lam idan ko ya shafi gaibi sai a ce Allahu a'lam saboda ka'ida ta kulla ya alamu man fis samawati wa man fil ardi al ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athun babu wanda ya san yaushe ne za a tashi alkiyama babu wanda ya san wannan ina fatar an fahimta amma wajen shari'a yadda Allah subhanahu wa ta'ala hukuncin ƙur'ani da hukuncin sunna duka babu bambanci alƙur'ani da sunna suna da bambanci ne ta ɓangaren mu'ujiza da tilawa sunna ba a zaunawa a yi tilawa ta kamar yadda ake tilawa alur'ani sannan kuma sunna ba ta da mu'ujiza kamar yadda alƙur'ani yake da mai da ijazi amma ta ɓangaren at-tahalilu da at-tahrim da hukuncin qur'ani da hukuncin sunna duka da tafiyar su daya dan Allah da ya turo annabi da qur'ani bai turo shi kawai dan yayi tilawa cewa inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah kaga litahkuma ne ba litasluwa ba ba dan ka karanta ba kadai litahkuma bainan nasi dan ka hukunci tsakanin mutane ne bima araka Allah da abinda Allah ya nuna maka wala takul lil na rasima da shi yasa zamu ga a suratul a'raf da Allah yace allazina yattabi'una ar-rasula wanda suke bin manzo al-khaba'ir kun ga da nassin qur'ani Allah yace annabi wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ir to shi yasa za ku ga idan Allah subhanahu wata'ala ya tashi da yace ittabi'u ma unzila ilaykum ittabi'u bi. ma unzila ilaikum abin da aka saukar muku ma yana daga cikin abubuwan da suke mubahamatu a babi na usulul fiqh ba wanda yadda ya zo nan mubaham to Allah subhanahu wata'ala shi zai bayanin me ya saukar to sai ya hada ayoyi wajen guda tara a Qur'ani yana cewa annabi wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata kenan ittabi'u ma unzila ilaykum ku bi abin da aka saukar daga wajen ubanginin ku ma unzila din abin da aka saukar shine wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata mun saukar maka da alkitabu da kuma alhikima dan haka akwai alwahyi almatlu akwai almaqru fi ya kai kashe ila qariha zuwa ga karshen ramunta fa sami'tum annabi yace shi yasa kuka ji wajabata fadu ta yanzu shekara 70 an gunguro wani dutse sai dai shekara 40 yana gangarawa sannan ya kai an fahimta ai Allah ta'ala ya samu dace rawahu muslim wannan hadisi yana nuna mana zurfin jahannama da kuma nisan ramunta sannan wa anna haan annas wal hijara sannan makamashin fa da za a amfani wajen rura wutar sune mutane da duwatsu wa hada yaktari shiddata ha, wannan yana hukunta tsananin zafinta wa huwa yastadi al khawfa minha dan haka tunda kada an ce an jefa dutse ya yi shekara saba'in yana tafiya sannan makamashinta mutane ne da duwatsu sannan da annabi ya koyar ba yadda za a yi sallah a tashi sai mutum ya nemi tsari Allah ya raba shi daga wutar jahannama Allah ka raba mu da wutar jahannama nan wannan shi ne. sannan hadisi yana nuna mana karamatu sahabati karamar sahabbai fi sama'ihim li sauti sakti kama sami'u haninal haninal jiz'i lokacin da ka ji ƙarar dutse ya faɗa a jahannama akwai abin da sahabbai ne kaɗai suka same cikin wannan al'umma yanzu dai ganin annabi duk wani mutum da ya miƙe ya ci ya ga annabi shi ba sahabi ba ne duk duniya in kana neman makareci to ka sashi shine lamba ta ɗaya ko kuwa lamba ta ɗaya ko shehin waye kuwa duk girman rawaninsa da naɗinsa shi ba sahabi ba ce sun haɗu da annabi a wani waje billahi lazi ƙarya yake kowane malami ne ya rubutu ya ce za a iya ganin annabi zai wa kowa idan akwai malaman sun faɗa cikin wannan salal wannan kusakura duk abin da wani zai zo annabi ya gan shi a kan shi ai bai kai muhimmancin rikicin da aka samu tsakanin sayyidina ali da muawiya ba ya bai zo ya musu magana ba ya ce su bari sai kai abin da ya zo ka ce kun haɗu da annabi ya kai muhimmancin faɗin da aka yi tsakanin sai na ali da mu'awiya eh ai bai kai ba ai to wannan shine kamar yadda suka ji kukan kututturin dabino yadda mun san cewa annabi sahabbai da ya je garin madina ya yana da masallaci shi ya fara gina kafin ya gina gida wannan masallacin da ya fara ginawa kafin ya gina gida eh akwai kututturen dabino da annabi yake hawa a cikin masallacin ya kutuba wata mata ta turo yaranta ya ginawa annabi mumbari mai matattakala uku ran da annabi ya zo bai hau mumbarin bai hau kututturen dabinan ba ya zo ya hau wannan mumbarin ya yi kutuba a kan shi anas dan maliku ya ce duk wanda ke garin madina yana jin kututturen dabinan yana kuka sai da annabi ya sauko daga kan mumbari ya lallashe shi ya yi shuru sannan ya koma kan mambari ya ce gaba da kutuba to wannan yana cikin falalar sahabbai sun ga wannan shi yasa kaga sai na Umar da Annabi ya rasu ya kalli gawashi shi ce idan ku dabino yayi bege yayi kuka saboda ka daina hawan shi ce to ai ka ita ce min babu aula ta yi kuka wajen rashin ka fiye da ku dabino an fahimta ai kamar yadda sun taba ganin mala'ika a sura ta mutum bainama nahnu julusun in ittala alaina rajulun ai kaga malaika ne zo a ai kuma yanzu ka ce kaga malaika to sai dai kaga wani aljani da surar balare yanzu yana ma waye ce shi malaika ne amma waye zai tabbatar ya ce malaika ka gani ai bai yi wa Na haka wa hada ikramun minhu li ibadihi wannan karramawa ce ga bayin saliya ta idu wa yarji'u wa yatubu dan su wa su koma zuwa ga Allah su tuba sannan istihbabu sinadil ilmi ilallahi ta'ala hadisi yana nuna mana mustahabbancin jingina ilimi zuwa ga Allah kunga ya ce kulna Allahu wa rasuluhu a alam shi yasa matsalar da ta faru da annabi Musa da Khidir Da ku ga al-Imam al-Bukhari a cikin kitabul ilm da ya tashi bude hadisin sai da ya bude masa babu buka guda uku da haka hatta babu cewa babin mustahabbancin idan an tambayi mutum wata matsala ta ilimi to mai yadda al'amari zuwa ga Allah ai dalilin da ya jawo annabi Musa tafiya kenan wani ne ya zo ya saurari wa'azi ya ji wa'azi ya yi wa'azi aka tambaye shi aka ce wa ya fi ka karatu annabi Musa ya ce ba alim wato malamin ya zaɓi al-ihtimam wal intibah qabla al-bayan wato ana so malami ya zamanto yana da fadakuwa akan kowane irin abu kafin ya bayani ainihin wato akan shi وعن علي بن حاتم radiyallahu anhu, عنه قال قال رسول الله صلى daga adi bin Abi Hatim yake cewa annabi ya ce ma minkum min ahadin babu wani daga cikin ku kowaye shi daga cikin mutanen duniya illa fati sayukallimuhu rabbuhu akwai lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala sai yayi magana da shi an fahimta ne sannan laisa bainahu wa bainahu turjuman sanda Allah zai tsaye da kai tambaye kai magana da kai babu wani wanda zai maka translation wai Allah yana tambaye ka baka gane me Allah yake nufi ba a nemo wanda zai maka translation ina idan Allah ya tambaye ka kana jin abin da aka tambaya kuma ka gane ko wallahi sai ka bada amsa shi yasa duk tambayar da Allah zai ma dan adam hudu a kabari hudu idan ya je gaban Allah ya tsaya hudu ta tara Allah ya kiyaye ba wacce Allah bai ma dan adam ba cewa ka tambayar da zama dan maganar baka sani ba a lahira a duniya ake yin ta amma kaka je lahira ka ce baka sani ba ba a yin ta a lahira ba a yi to dan haka sai yake cewa illa sayukallimuhu rabbuhu sannan annabi yace laysa bainahu wa turjumanu sanda Allah zai tambaye ka tsakanin kai da shi ba wani wanda maka translation wai baka gane ne Allah yake nufi da larabci za a yi magana to ai shi ya huta tun da ba larabci mai ba za ka gane kuran kawai wallahi an fahimta ne ko dauka cewa al'amarin duniya kan kamar lahira ne ranar da mutum da ya tashi saboda bala'i duk abin da ya faru a rayuwar ka sai ka tana eh Allah ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nuqi yawm da mata kitaban yalqahu manshura shi ya sa Fudayl bin ya suka haɗu da wani mutum sai Fudayl bin ya ce masa kam umuruka nawa ne shekara ka yanzu sai mutumin ce masa 60 sana shekara ta 60 yanzu sai ya ce to in ko kai shekara 60 alama ne ka kusa zaka koma zuwa ga Allah sai mutumin ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai fashe da kuka Fadailu bin Ali ya ce masa ta arifu ma'ana wannan kalmar da kake faɗa ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka san ma'anarta kuwa yace na'am a arifu ni lillahi abdun wa anni ilaihi Ya ce na san ni bawan Allah ne kuma akwai lokacin da zan koma zuwa gare sai ya ce masa ya akhi man arafa annahu lillahi abdun wa annahu ilaihi da ya ban Allah ne kuma akwai lokacin da zai koma gan shi ya falya alam kofin bai ne dai to ya sani akwai lokacin da zai zo gaban Allah zai tsaya kuma tsayi wannan da za ka yi ba riga ba wando ba shankunu kunu ba barazana ba dangi ba nasaba ba a alfarma ran sai dai da bawo shi yake cewa gaskiya da gaskiya malam ya sai malam shine Allah yake faɗa cewa rafi'ud darajati zul arshi wanda yake da daraja ta kululuwa ta ƙarshe ne ma'abucin al'arshi yulqir ruha Allah shi yake saukar da wahayi shine rai alaman ya sha min ibadi akan wanda ya ga dama daga cikin bayinsa mai da ya ce da yin zura yau matara don abawa mutane gargadi da kashedi da jan kunne da ahir shi akwai rana kuwa da su kuma duk inda ka ji a talaqi to ba haɗuwa ba ce ta girma da azari shi yasa ai a wurin yaƙi ake maganan at-tala qala nuna an annahum mola lahi wayanda suka tabbatar da cewa za su haɗu da Allah kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi idnillahi wallahu ma asabin to shi yasa ce da yunda da yawmat tala wata rana ce ranar haɗuwa sai ta yawmuhum barizuna ranar da kowa zai fito ya zai a gaban Allah a fili la ya fa'ala Allah minhum shi saboda ranar ce ba wani abu da zai iya koyi ma Allah kuma a ranar ne Allah zai tambaya ya ce liman mulku yawma waye mallaki wani abu a cikin ku yau ba magana ma baka isa ba kai sai an baka dama an ce kai yawma yaqumu rubal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahmanu sai wanda aka yi masa izini aka ce yi magana shi yasa in ba wanda aka yi mai izini in Allah ya yi magana ya ce limanil mulkul yauma in ba wanda zai amsa sai shi zai amsa ma kansa ya ce lillahi alwahid Ah. mulki ya tabbata ga Allah makadaici wanda yake da rinjaye akan koma Na haka zai ce to al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al yawma yau ne za mu saka mu kowace rai da abin da ta yi na aiki ba zalunci a wannan rana to wannan ranar tana nan zuwa za ta zo in ji Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka za ka zo gaban Allah wala ƙarfi tumuna furada kama ku? yadda Allah ya kowa ya aka halice shi ɗaya bayan ɗaya to haka za a je gaban Allah a tsaya furada ɗaya bayan ɗaya annabi ya ce fa yanzur aymana minhu mutum ya duba hannunsa na dama wala yara illa ma za ka ga komai abinda mutum ya gabatar wa kansa na aiki wa yanzur ashma'a minhu mutum ya duba hannunsa na hagu fala yara illa ma kaddama ba zai ga komai ba sai abin da ya gabatar wa wadansa na aiki wa yanzuru bayna yadayhi mutum ya duba gaba gare shi kuma fala yara illa an-nara tilqahu ba zai ga kuma sai ga jahannama a gaban shi tunda mun yi bayani a can baya Allah ya ce waji a yawma idin to daman ka abin da ka zo da shi na aiki hagu abin da ka zo da shi na aiki gaban mutum kuma ga jahannama da aka Allah sai manzan Allah ya ce fattakun nara ku duk tsoron ku san yadda za ku ku kare kanku daga wuta walau bi shakki tamrati ko da ko da tsagin ne da aka malamai suka ce idan an ce kalmar takawa fassara ta da tsoro to gaskiya an takaita ta an fahimta yi domin kalmar takawa sun ce kalma ce da take da jima'u na kowane irin alheri duniya da lahira da haka in baka da wata fassara da zaka nemo a Hausa to kalmar takawa ko wannan sai ganin bai kamata a dinga fassara ta da tsoro ba kawai in ka zo ka takawa ka batta a takawa kai ka baka bishi haka an fahimta yi saboda alal aqalli kalmar fattakun nara anan da annabi ya asali wannan daga alwuqaya ne shine kariya ka samu abin da ka sanya shi ya zamanto shine da zai zama maka sha makin da zai tsare ka tsakaninka daga gawa daga azabar Allah subhanahu ta'ala. da haka wasu ka ce kawai taqwa ya kunshi abu biyu ne imtisali awamirillahi wahi nawahi ka bi umarnin da Allah madaukakin sarki yace kai ka bar abin da Allah yace ka bari kawai shine taqwa shi yasa za ku ga a suratul baqara da Allah ya tashi sai ce laysal birra eh? ba aikin da'a ga Allah bane kadai an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib wasu sun dauka kamar yanzu mu'amala mu kai a zo masallaci ayi sallah a tashi shi addini Allah ya ce ba shi kadai bane walakin birra kun ga aikin da'a ga Allah aikin alheri man amana billahi yana cikin birru ko imani da Allah wal mala'ikati da me mala'iku wal kitab da imani da littattafai sannan wannan biyi abu biyar imani da Allah da annabawa da littattafai da rana ta ƙarshe ba mace imani da ƙaddara ba a nan saboda yana da alaƙa da imani da Allah sannan wa atal mala mutum ya ɗauki kuɗin shi ya bayar ala hubbihi yana kan kuɗin wa zai ba zawul qurba ɗan uwansa na kusa ɗaya kenan ko wal biyu wal masakin uku ko wal wal masakin wa ibn sabil nawa hudu Wa wabin sabil wal yatama wal masakin wabin sabil ko sannan me wasa'ilina hudu eh wa firqa nawa biyar ashida wa atal mala ala hubbihi dawul qurba ya wal yatama bi wal masakin uku ko wabin sabil wasa'ilina da me tambaya wa firqa nawa shida kaga wa'annan a basu kuɗi wannan yana daga cikin albirru amma yanzu kowa ya rirrike ne kudinsa sannan wa aqama salata wa ata zakata tsayar da sallah da me da ba zakka sannan wal mufuna in ila ahadu da wannan suke cika alƙawari, tsakaninsu da Allah ko tsakaninsu da mutane wasabirina fil ba'sa'i wad ra'i wa hinal mai kun ga da Allah ya gama ne sai ce ula'ikal ladina sadaku sannan wa ula'ika humul mu'minun kenan ashe tun daga walakin birra man amana billahi har zuwa nan duk wannan yana cikin takawa shi yasa za ku ga suka ce ta tara kowane irin alheri na duniya da lahira Allah ta'ala ya sa mu dace wa an abi abi zarr radiyallahu anhu qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce inni ara ma la taru annabi ya ce ina ganin abin da ba ku gani kuma da gaske ne an fahimta yi annabi yana ganin abin da mutane ba sa gani shi yasa mutum ya koma ya saurari lakcar da muka yi a sakkwato ƙarƙashin wa kazalika na al-ayati wa litastabina sabilul mujrim na kawo abubuwa kusan guda ashirin da takwas wannan su ne karanci amma mutum yana so ya duba da yawansu da koma littafin al alkasa'isu al-kubra na al-imam suwidi zaka ga abubuwan da annabi yake banta da su na daraja wanda ba wani mahaluki a cikin mutane da ya isa musharaka da annabi a cikinsu babu to yana daga ciki annabi ya ce ne a ma la tarawna ni ina ganin da abin da in ina zaune ba ku gani wasu ma la sama'un sannan ina jin abin da kuma ba ji annabi ya ce asafi sama'u ya ce sama ta yi kuka sannan ya ce wa hukalaha an ta sannan ya cancanta ga saman teku ku yace ma fiha mawdi'u arba'i sabi'a annabi yace babu wani guri da za a dauki dan yatsa guda hudu haka a sa a sama illa wa malakun wadi'un jabahatahu fati akwai mala'ika na Allah ya dora goshinsa sajidan lillahi ta'ala yana ma Allah subhanahu wa ta'ala sujjada wannan da ittifaqi halittu na mala'iku Allah ya ba da shi da cewa ma ya alamu da rabbika rundunar Allah ta mala'iku babu wanda ya san adadin ta in ba shi ba yace wallahi law ta'lamuna ma a'lamu annabi yace da ku kuka san abin da na sani na girman Allah to la dahiktum qalila da kun yi dariya ɗan kaɗan wala bakaitum kasiran kuma da kun yi kuka mai yawa ba shi yasa yace shayyabat ni udun wa akawatu hama surat udu da ƴan uwanta sun sa ni yace wa ma da ba ku ji daɗi ba bin nisa'i da ta alal furushi akan shimfiɗu wa kharatum annabi ce da kun fita ila su'udati zuwa ga hanyoyi ta Ja'aruna, kuna neman ainihin wato agaji ilallahi ta'ala zuwa ga Allah Maɗaukakin sarki inda ku kuka san abin da na sani na girman Allah subhanahu wa ta'ala Allah Maɗaukakin sarki ya yi mana tofiki to don haka Allah ya ajiye halittu masu tarin yawa a ina a sama an fahimta yi na mala'iku sannan mala'iku ba sa ci ba sa sha kawai ibada suke in ka bauta ma Allah ka bauta mai shi Allah yana da masu bauta masa ba dan ibada za ta yi masa amfani ba wannan hadisi yana nuna mana al kulla kullama da ilmuhu in kana da imani duk lokacin da iliminka ya karu bi azamatillahi wa qudratihi wa jalalihi ka ƙara sanin girman Allah da ikon Allah da buwayar Allah to izda da kauku wa min iqabi to kuma tsoronka da hukubar Allah sai kaga ya tsaro shi yasa ai muka ce da Allah ya tafi cewa inna ma yakhshallaha min ibadihi al ulama'u sannan kama yazdadu tama'an fi sawabi kamar yadda kwadayinka zai karu wajen da'a ko neman sakamakon Allah to wannan sai ya sa ka sai ka kaurace wa saɓan Allah sannan sai ka yawaita gurin aikin ainihin wato alheri shi yasa za ku ga annabawa su ne ajin farko wajen saboda sun fi kowa sanin girman Allah sun fi kowa takaɗan da shi shi yasa kai abin da yanzu kake ganin ba wani abu bane sai ga su ba za su yi abu kamar ba saboda matakin da suka kai na sanin girman Allah tun da ka kai ba kai wannan wani ba sai ga abin da su suke takaɗan da shi kai ba ka yin takaɗan da shi an fahimta ne to haka wanda suka biyo bayan su su ne sahabbai da haka sai Allah ya hada yake qul alhamdulillahi wassalamu ala ibadihi alladhina sama kace godiya ta tabbata ga Allah sannan aminci ya tabbata ga bayinsa wanda ya zaba sannan gayyaba Allahu anin nasi haqa'iqal akhirah Allah ya boye ga mutane haƙiƙanin lahira liyakuna taklifu dan kallafawa ya kasance wa ya hasulu sawabu wal iqab an boye hakikanin alkiyama ne ba a san koyaushe ba ne saboda a kallafa maka a ce ka yi ko ka bari sannan akan zuwan alkiyama ne sakamako da ukuba ya tarattabu zai jerantu yanzu inda babu alkiyama wasu da ba an cuci mutane ba eh ko kuwa irin wannan zalunci da ake tafkawa da ta'asa a doron ƙasa da inda cewa babu mutuwa akwai inda za a haɗu kawai idan mutum ya ma a nan duniya ya sha ba abin da zai faru kada an cuci mutane eh? to shi mumini suna cewa gidan ba ɗaya bane shi yake sa wani abin ya haƙura ya bar ma Allah ya san akwai inda za a haɗu wannan yana tafi sannan yana daga cikin sifar masu imani shine alkhawfu jin tsoro da kuma kwarjini na Allah walakin la silu bihi ila sai dai ba a so kada tsoron da kake yi na ukubar Allah ya kai ka zuwa ga ɗebe tsammani daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala saboda kun ga annabi Yusuf da ya ce wa annabi Yaqub da ya ce wa ‘ya'yan shi ya bani ya hagu fata hasta su min Yusufa wa akhihi sai ce masu walati a su min rohin la inna hula ya asu min rohin lahi illa alƙawar kafin ya ce kakku ɗeba tsammani daga rahamar Allah ba mai ɗeba tsammani daga rahamar Allah sai mutane wa kafirai su suke yin haka sannan haka annabi ibrahim ya ce ƙala wa man ya tsanatu min rahmat rabbihi illa zalun ba wanda ke ɗeba tsammani daga rahamar Allah sai mutanen da suke fatattu ne to shi yasa ake so mutum ya bauta ma Allah bainal khawfi yana jin tsoron abin da ke gurin Allah na azaba warraja yana tsoron abin da ke gurin Allah na rahama a duk lokacin da wani abu ya zo masa wanda yake tunanin wannan gaba da zai iya barin duniya ya koma zuwa ga Allah to ana so ya rinjaye da bangaren kyakkyawan zato ga Allah na samun rahama a wannan lokacin jin tsoron mummunan cikawa to mummunan na zato ga Allah subhanahu wata'ala ne sannan hadisi yana nuna mana akwai alhassu ala listighasati bi rahmatillahi azza wa jalla mutum ya nemi agaji zaburantarwa wajen neman agaji akan rahamar Allah sannan hadisi yana nuna mana ahlus sama qa'iuna lillahi sajiduna lahu wato in an ce ahlus sama akwai ahlul ardi sune mutane ko ahlus sama su kuma sune wa mala'iku malamin sun ittifaki in dai ga wani mala'ika a doron ƙasa to a wani asamin yazo kuma da ya gama zai koma amma ƙasa ba wajen zaman wa ba ba wajen zaman mala'iku bane in dai ka ga mala'ika a ƙasa to wani aiki Allah ya turo shi kuma da ya gama in lokacin gama zai yi mi zai koma shi shine ya tsatsabu na fikun mala'ikatun bin laili wa mala'ikatun bin nahari shi yasa zaka ko na suke istinjin ɗin aiki lokacin sallar asuba lokacin sallar kaza lokacin sallar kaza wasu su zo su kaza wasu su zo su kaza to suna da'a ga Allah la yaghfaluna an dhikrihi ba sa rabkana daga barin zikirin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah ya bada shaidan yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu haka Allah yake tasbihi suke dare da wuni ba sa yankewa ka kai kuma zaka tafi neman abinci zaka tafi hayaniya kaza zaka je ka shiga rigima kaza zaka ci in ka hada wannan wanda ake bauta ma Allah da awannin da ake nuwa neman abinci galibi zaka samu awannin na neman yadda za a rayu fi yawa sama da abin da za a kama sai dai kawai in tsarin rayuwarka ya zamanto kana yi ne gwargwadon yadda Allah ya tsara ya ce a sai ya zamanto wannan shi ma ibada ne don haka wa an abi zar wa an abi barzata bira'in sun mazayin ko barzata nadlata bin ubaid ubaid al-aslami radiyallahu anhu ko Allah ya kara masa yadda Ya yace qala qala rasulullahi sallallahu ta tazulu qadama abdin kafar bawa ba za ta gushe ba nan da can gobe alkiyama idan ya tsaya gaban Allah hatta yus'ala har sai an tambaye mutum an umrihi dangane da rayuwarka shekara talatin kai arba'in kai hamsin kai sittin kai tamanin kai to sai an tambaye ka fi ma a fanawa a yana rayuwar ta kare an fahimta yi sannan wa an ilmihi sai an tambaye ka akan iliminka ka yi karatun ko ba kai ba idan ba kai ba ita ma rigima ce mai zaman kanta Allah ya kiyaye sannan idan ka yi sai an tambaye ka fi ma fa'ala fihi me ka aikata da shi ilimin da aka yi dan Allah aka yi ko aka sin haka duk a ranar da wannan tambayar za ta shi yasa 'yan uwa da dama ina sha faɗa musu a gefe nake cewa idan mutum yana ɗalibi kada ya rena kansa wajen ilka'in saƙo na Allah dangane da gwargwadon abin da ya karanta kawai matsala fa ba ta tarin firin karatu ba ce matsala kawai waye dan Allah waye bai dan Allah ba nan ne rigima ta gaba kuma yanzu duk masu karantar wannan duk wanda yake na Allah ne shi Allah ya san nashi ya san wanda ba nashi ba saboda ka kakka ba kanka wahala wai mutane su yarda da kai ko ka su yarda da kai Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani cewa inna irda'an nasi gayatul la tudra neman yardan mutane fage ne da baka isa ka kai karshen shi kai da kake karantarwa kai inna Allah ne kai ka sani tsakanin ka da shi shi kuma ya san kai na shi in ba na shi bane kai ka san ba na shi bane shi ma ya san ba na ka bane to na me zaka zo ka kawa mutane wayo ai mutane zaka wa wayo amma shi Allah shi zaka mai wayo ne ai ba zai ba ai to da haka fi ma amila tibi akan abin da mutum ya aikata a cikinsa shine an yi karatun aiki da shi an yi dan Allah ko ba a ba sannan za a tambaye mutum wa an malihi akan dukiyarsa min aina tasabahu a ina ka samu kuɗin ka ce kai ɗan kasuwa ne kana zuwa kwatano kana zuwa Legas, ka je ingila ka je dubai ka je saudiya ka je Tana sai ka gama magani sannan a ce wafi ma an faƙahu a ina kuma ka kashe kuɗin dama shaitan ya yi rantsuwa ya ce wallahi sai na wa ajrib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikum fil amwali wal aulad wa idu ya ce sai yi musharaka da mu hatta a wajen dukiya ko dai a nemo ta ba ta hanyar da ya dace ba ko an samu ta hanyar da ya dace kuma kashe ta ta hanyar da ya dace zama matsala kamar yadda kake gani in aikin addini ya taso a shaitanu ya idu kuma faƙara ya ta sa maka cewa da ka an ce ana neman taimako ka laliba za ka ɗauko in naira dubu goma ce sai tuna maka kana fa matsalar naira dubu ɗin sannan kana fita wajen masallacin wa ya amurukum bil sai tura ka kaje ka kashe kuɗin kuma inda bai kamata ba ba ka ake ba to wannan shi ne. sannan wa an jismihi sai an tambayi mutum dangane da jikinsa fi ma ablahu a ina jikin ya tsofa wa an watarwa wa an shababi za a tambayi mutum dangane da samartakaka sanda kake matashi da jini a jikinka a ina ya kare an kone yan manchester tsinanniya da yan barcelona tsinanniya duk kaga mutum dole ya yi dole ya bayani Allah madaukakin sarki ya shirya da mu to da haka malamai suka ce wannan yana daga cikin tambaya guda hudu da za a yi wa ɗan adam a gaban Allah in mutum ya tsaya gaban Allah ba zai matsa nan da can ba sai an tambaye shi dangane da rayuwarsa ya aka eh hatimul asam yana cewa abu hudu ba za ka san suna da kima ba sai abu hudu ya same ka yanzu duk wanda ke rayuwa bai sanin rayuwar tana da kima sai ran da mala'ikan mutuwa ya zo aka ce an zo za a karba abin da aka baka aro to lokacin ne za ka gane cewa rayuwar tana da kima to wannan yana ciki sannan sai an tambaye mutum akan iliminsa in mutum ya yi shi in ma baka yi karatun ba to bala'i ne dama mai zaman kanshi in kuma an yi karatun aiki da shi ya gagara ko an yi aiki ba don Allah ba to wannan ma wata rigima ce ita ma idan aka tafi lahira Allah maɗaukakin sarki shirya da mu wannan hadisin da muka karanta yanzu yana nuna mana cewa ni'amullahi alal ibadi kafi ni'imar da Allah ya yi gabayi tana da yawa walidhalika sayas'alu Allah 'anil na'im alladhi kana fihi da haka duk wata ni'ima kenan yanzu rayuwa da muke cikin ta ni'ima ta da Allah zai tambaya a kanta. kenan yanzu idan Allah subhanahu wata'ala ya baka ilimi ni'ima ne ko to zai yi tambaya akan shi shi yasa wani mai mulki da zamu haɗu da shi ko mai kuɗi sai na faɗa mai wayannan abubuwan guda biyu duk in kaga ana girma mutum a rayuwar duniya ɗayan uku ne ko yana da kuɗi ko yana da mulki ko yana da ilimi duk abin da ka sani a duniya tabi'un ne ga wayannan abubuwan uku ko kuɗi ko ilimi kowa to duk kuma wanda Allah ya ba damar waɗannan uku da kuɗi da mulki da karatu bai yi amfani da su a lokacin da ya dace ba wallahi aka tafi lahira kuma sai ya fi kowa wulakanta Allah madaukakin sarki ya shirya da mu to wannan yana ciki da haka rayuwa ni'ima ce Allah zai tambaya a kanta hadisin Abu Huraira ya tabbata al-Imam Muslim ya kawo wata rana kun san an yi hijira an tafi gandina ba kuɗi Sai yasa Allah ya dinga faɗa ya yace lil fuqara al muhajirin alladhina ukhrijoo min diyari. wa ya amalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana shi ya sa kafin nan sai da Allah ya faɗi fai wa za a ba Ya ce ma a fa Allah ala rasulihi min ahli al qura sai yace falillahi walil rasul walil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil sai ce kai la ya kula dulatan bainal agniya iminku saboda kakkudin ya ninka tsakanin mawadata kawai shi yasa Allah ya ce abawa na abawa na abawa na abawa na da aka yi ce wa ma atakum ar-rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul iqab sai ya ce to daga cikin wayanda za a ba akwai lil fasa'il muhajirin alladhina da min diyarihim wa amwalihim yatabuna fadlan min allahi wa ridwana har zuwa ƙarshe to don haka annabi ya fito da daddare a daidai lokacin da bai yi tsammanin zai iya cin karo da wani mutum ba kawai sai ya ci karo da abubakar umar da daddare ya ce musu ma a kare da kuma hadisa mai fito da kowane lokacin ƙala sai suka fi addu ya rasulallah wallahi yunwa ce ta fito da mu annabi ya ce na rantse da wanda rai na ce hannunsa ce yace akhrajani allazi kuma abinda ya fito da ni daga gida kuma shi ya fito da ku ko abinda ya fito da ku daga gida ni ma shi ya fito da ni Sau da an tafi garin Madina ba ko sisi shi ma babban mai gidan sallallahu alaihi wasallama ba kuɗi su ma ba kuɗi ya ɗebe su suka tafi gidan wani mutum sa suka yi sallama sai matar suka tarar annabi ya ce ina mijinki ta ce ya je nemo mana ruwa mai daɗi annabi suka samu guri suka zauna suna jiran shi yana dawa ya ga abubakar ya ga umar ya ga annabi ya ce madalla da manyan baƙi da suka sauka gida na masu sauka gidan kowa a duniya ba sai ya ajiye musu dumbujin dabino sai kawai ya ga ya ɗauki wuƙa yana ɗaukar wuƙa annabi ya san da zai zai je ko dabba wacce tafi kowace kima a cikin dabbobinsa yanka sai annabi ya ce masu iyaka walhaluba ina maka kairi da wacce tafi mai da su ka sanna daga cikin abin da Allah ya ce musu litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azzu wa tuwaqqiruhu to yana daga cikin tauqirin da suke ba annabi in yazo gidansu idan sa za a yanka ba ka huzuru ba sai a kalli san da yafi kowanne girma saboda dan siwa annabi tauqiri na daga cikin girmama annabi idan amma ka san shi ya fi san namun akuya da haka sai an kalli akuyar da ta fi kowace akuya kima ko rago sai a ɗauko sai a yanka shi yasa bincike na zamani suka gano cewa naman akuya ya fi duk wa'annan namun a cikin ƙananan dabbobi saboda sun ce akuya ita tana da sanso a bakinta tana tace abinci ba komai take ci ba amma rago komai ɗiba suke wallahi uku Allah ya samu dace to don haka Ya sa aka yanka rago aka ɗauko gari aka yi gurasa aka yi farfesu aka kawo suka ci aka kawo ruwa mai sanyi suka sha sai yana ya tambaye su yace kun fito daga gida kuna jin yunwa ya yace za ku koma da hannu kowa a cikinku ya ƙoshi suka ce eh ya ce yanzu kuna ganin wannan abin ni'ima ne suka ce sai annabi ya karanta sun mala tus'alun na yau idan an nadi ya ce wallahi wannan ni'ima al'abarar da Allah sai ya tambaya a kanta yanzu nawa ne mutum zai zo ya kwankwaɗi ruwa tilli makwal makwal makwal ya shanye bai ma jin cewa wannan abin da yake sha wannan ruwa cewa wannan wata ni'ima ce ta Allah da ya kamata a kalli girman Allah kuma wannan shine ma abin da ba wata alaka ba wata hali ta sama ko ƙasa da ba ta da alaƙa da yanzu jikin ɗan adam mafi yawanci buƙatuwar shi da ruwa a jiki ya fi buƙatuwar shi da jini ya Allah ya ce waje alna min alma'i kulla shay'in mun sanya sai da ruwa ne kowace irin halitta za ta rayu don haka Allah ya ce a fara'aitum alma'a alladhi ba ku kallon ruwan da kuke kwankwada a antum anzaltumuhu min almuzni ku kuke saukar da ruwan daga jirgin amna halal munsiluna ko mu ne muke saukar da shi Allah ya ce launa sha'u da mun ga dama la ja'alnahu ujajar. da sarki sakkowa daga sama kafin ya zo kasa sai a juya ruwan sai ya zama ruwan asir ruwan bata yana kana kallon musibar da ta faru kwanan nan a jibiya eh an ce ruwa ya zo ya ci wajen mutum tamanin fa akwai amaryar da kwanan uku aka yi da kaita da ruwa ya zo ya jajibe ta daga garin jibiya sai a mijar aka ɗauko gayata ya zo ya rusa gari ga baki da Allah ta'ala ya sa mu dace to ana nuna lokaci yayi wannan hadisin yana nuni akan haka sannan alhasu alaktinamil hayati hadisi yana nuna mana dole ne akwai zaburarwa wajen ribantar rayuwa fi ma yurdillah ta'ala cikin abin da zai kawo maka kan nemi samu yardan Allah wal ikhlas sannan hadisi yana nuna mana akan muhimmancin ikhlasi fil amal wajen yin aiki mutum ya koma ya saurari lakcar da muka yi a gashuwa akan al-ikhlasu wal mutaba'a wa iktisabil mali sannan da kuma samun dukiya min turuqus shuru'a ta hanyar da ya dace li kuna halalan dan ya kasance halal wa sarfuhu fi wuduhil khairi sannan idan Allah ya baka kuɗi ka yi ƙoƙari ka sarrafa kuɗin ta hanyar aikin alheri da abin da Allah ya umarni a kan shi wa an yi ta'allama al'insanu al'ilman nafi'a to dole mutum ya yi ƙoƙari ya koyi ilimi mai amfani fa ya amalu bihi khalisan lillahi ta'ala ya aiki da shi dan neman yardawa yarda Allah subhanahu wa ta'ala malam alƙuri za ka yi wannan baban fa ina ganin ya kamata mu gama shi ba ko kwa eh ko kwa an gane to wannan shine an gane kuma mun sha yin bayani cewa ana gane ilimi yana amfani da abu guda hudu ne idan ilimi yana da amfani to zai koyawa mai shi al'ilm a a a eh ba zai mai ba eh ba zai dauka ba eh eh ba komai an gane zai mai in ilimi yana da amfani zai kwa mai shi abu guda hudu imani da rassan imanin daya sai kuma lahin gwando al'imanu bid'un wa sittuna shuba da annabi ya faɗa yayi baiti ɗaya da wajen hudu ya waƙe duka shuba na imani din yana nan yayi littafi a a nema sannan zai koya wa mutum takawa jin tsoron Allah sannan zai koya maka za ka zama mai amana amana idan ilimi ko a tsakaninka da mutane ba za ka taɓa zuwa ba abinda ba a ilimi ka faɗa ka ce akwai indi ilimin yana da amfani da zaran ka ga mutum zai yi ƙarya abinda ba a ilimi sai akwai to na ran da Allah ka kiyaye zai koya maka mai amana sannan zai koya maka asidiku gaskiya tsakaninka da Allah da annabi haka tsakaninka nawa da mutane idan ilimi ba shi da amfani sai ya koya mai shi abu guda hudu sai ya koya masa alkiburu girman kai daya ya dinga ganin kowa ya kamata ya dawo ya zauna a ƙarƙashin sa na biyu sai ya koya masa alhasadu hasada shi kaɗai ya kamata a dinga ji a gari duk wanda ba shi ba bai kamata a saurare shi ba da haka da ka taso sai kokarin dafe ka eh sannan sai ya koya masa alhasadu ɗaya ya koya masa alkibur girman kai ya koya masa alhirsu kwaɗayi sannan sai ya koya masa alkadibu ƙarya da ka ga mutum da riga ta ilimi zai iya yin ƙarya tunanin da Allah ka kiyaye Allah madaukakin sarki ya shirya da mu to bari mu ƙara sababin nan a gurguje dan ban so ma a wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يا كرنتا يومئذ تحدث أخبارها ranan ne ƙasa za ta ba da labarin duk abin da ya faru a kanta a zalzala ko sun maƙala sannan sai annabi yake cewa a ta daruna ma akbaru hakun san ko menene labarin takwa ƙalu sai sahabbai suka ce allahu wa rasuluhu a'alam allah da annabi su suka fi kowa ilimi ƙala sai ya ce fa inna ha. lallai labarinta shine an tashada ala kulli abdin aw amatin shine ƙasa ta shaida akan kowane bawa na Allah namiji ko baiwa ta mace bima amila ala ha? ko da abin da ya aikata a bayanta ta za zaka ce amilta kaza wa kaza fi yawmi kaza wa kaza ƙasa za ta ba da shaida za ta ce kai kaza rana kaza a lokaci kaza a waje kaza fa hadhihi akbaruha wannan shine labarin ta haka Allah ya shirya duk da zai kora ɗan adam ba baki ba aya ko wanda an an Allah zai ce al-yawma naqtumu ala afwahi za a rufe bakin a ce to shi hannu ake so ya bada shaida da kafafu da gangar jiki kafa za ta ce ita ce ta tattaka ta ji hannu ya ce shi ya aiwatar gafan su yi magana aya qalu za su ce قالوا eh, eh, an تقن الله لما شهدتم alaina وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا alaina idan mutum kai jiki ya kake ba da shaida bayan da kai aka yi abubuwan na aka jiraɗi zai ce ina ai kalu an taka na lagun lazi an taka kulle shi allah da yake ba da dama ko kuna yin abu ya furici mu ma shi ya ba mu dama ya ce mimi mai magana to in baki ya yi musu tunda allah ya ce wa kanal insanu aksar shay'in mutum yana da tsabaragin zunzurutun musu wani musun nema ta sa a gaban allah sun malamta kun tuhum illa an kalu wallahi rabbina sai sun rantsi da Allah sun ce wallahi ba su ba to sai a ce bakin ya rufe hannu ya ba da shaida kaba ta bayar kasa ta ce a kaina aka yi a waje kaza a lokaci kaza daidai lokaci kaza Allah ta'ala ya shirya da mu an gane sai dai wannan hadisin qultu isnaduhu da'if li anna fi yahya bin abi sulaiman wa huwa layyin al-hadith sai dai walakin lahu shahidun min hadith rabi'a al-jarshi akhrajahu at-tabari وفي إسناد ابن لهيئة وهو ضعيف والحديث به حديث دي حسن ne an fahimta yi hadisin ya inganta hasan ne haka malaman hadisi suka faɗa sannan a wa an abi sa'id al radiyallahu anhu qala yake cewa ƙala rasulullahi. annabi ya ce kai kaifa an'amu ta yaya zan ci gaba da jin daɗi cikakke wa sahibul ƙarni. bayan ma'abucin ƙaho ta Kamal ƙarna ya sa ƙaho a bakinsa tama al'izna yana sauraron iznewa kenan malaka israilu ko mata yi umaru bin nafki kawai jira yake yaushe za a masa umarni ya busa yanzu ƙahon yana nan a bakinsa fayan fuku sai ya kura fa ka na zalika saqula ala ashabi rasulullahi wannan magana da annabi ya faɗa ta yi nauyi ga sahabban annabi faƙala lahum sai annabi ya ce musu ƙulu hasbun wa ni'mal wakil ku ce hasbun wa ni'mal wakil alƙarnu huwa suwaru shine suwar alladhi qala ta'ala wanda Allah ya ce wa nufika fi suri za a yi busa a cikin me a cikin ƙaho sannan wa an abi hurairah radiyallahu rasulullahi annabi ya ce man khafa don mutumin da yake jin tsoron Allah zai dinga san mako gurin aikin alheri wa man adlaja duk wanda ke sammako gurin aikin alheri balagal manzila zai kai matakin da ya kamata a ce ya kai na daraja a wajen Allah ala annabi yace ku saurara inna sil'atan lahi galiya wallahi hajar Allah aljanna tana da tsadar da ba za a same ta haka kawai ba eh duk wanda yake da gida anan wani haka kawai rana ɗaya giran ya diko daga sama wasu da yawa da suka mallaki gidaje ba sai an yi plan ba ake mallaka fili da yadda za a yi gini to wannan gidan naka na ƙasa ka iya siyan shi ba sai da kai planin sai kuma gidan lahira kake tunanin kawai ka je ka samu haka kawai ai ba zai yi ba yace ala ku saurara inna sil'atan lahil janna lalle aljannan Allah hajar Allah din kuma ita ce aljanna rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun wa adla bi wa ma'anahu sara min awwalil layli shine mutum ya tafiya farkon dare wal muradu abinda ake nufi shine at-tashmiru zage damtse fi ta'atillahi a wajen yi ma Allah subhanahu waTa'ala ainihin wato da'a sannan hadisi na ƙarshe wa an Aisha ta radiyallahu anha qalat take cewa qalat sami'tu rasulullahi yaqulu ji annabi yana cewa yuhsharun nasu za a tashi mutane yawmal qiyamati ranar alkiyama hufatan ne wanda babu komai a kafarsu man laisa fi rijlihi hiza'un wala kuf wanda ba ta kalli kowane hiza sahu ciki ko hufi babu sannan oratan tsirara gurlan ne wato ko kaciya babu da loɓa ba kaciya da loɓa ba kaciya قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ba بعضهم إلى بعض نانا ta kalla abin yayi girma saboda suna da kunya tace ya rasulullahi yanzu a ce maza da mata sashin su yana kallon sashi a irin wannan ranar haka za a tashi qala sai annabi yace ya aishatu ya aisha al'amru ashaddu min an yuhimmahum dalika yace al'amarin yana da tsanani ranar wai ba wai tsayawa ake boye kai la'akari wannan mace ce ko wannan namiji ne ina ba ta wannan ake ba ba ko ko a nan duniya ba ya karin magana ya ce wahala mai sa kwana bayan sarka ba a nan duniya ma wani bala'i in yi bala'in ba sai ga ga sarka ka kwance ba ga ta a bayan ka ba ma baka san ta bace saboda bala'i yayi bala'i wato wala ya ce Allah ya kiyaye ko eh fahimta yayi gashi ne ya ce hurlan bil ghaini al mu'jama ay ko kaciya babu Allah ta'ala ya sa mu dace wato shi yasa alkiyama a karatun da Dr. Mansur yake nan ya bude wannan hadisin satin da ya wuce a masallacin Abubakar Siddiq yayi akan guzurin alkiyama ina ganin yana da kyau mutane su samu lakcin kwarai gaske gaske lakcin tana da fa'ida don haka za mu tsaya nan Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ka ba mu ikon gyara matsalolin makafin mu koma zuwa gare shi abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh